Lauya ka gaya muna menene aikin mai gabatar da ƙara kuma menene kwarewarsa. Babban alkali shine jujun hukumar kare doka da ke kula da ayyukan koti ta fuskar jama'ar yankin da aka naɗa shi. A wannan aiki yana da mataimaka masu kama mishi da ake ce ma substitute wanda rukunin nasu ana mishi sunan barke. Aikin da ke kan babban alkalin jamhuriya shine ya yi bincike ko ya sa a yi binciken wanzuwar laihi na taka saka doka don ɗaukar hukuncin da za a gabatar. A wani yanayi mai gabatar da ƙara zai iya tsarewa shi da kansa ba tare da an kai ƙara ba. Ko da ba a ajiye ƙara ba, da zaran ya samu masaniyar wanzuwar wani laifi na taka doka, yana da hurumin sawar a yi bincike. A wata fuskar kuma yana iya samun an kawo masa ƙin amincewa ga wani lamarin asha. ƙin amincewa da lamarin asha ba ajiye kara ba ne ya kasance ne kamar wani mutum da ya ji ko kuma ya ga wanzuwar wani laifin taka doka to an dai ya nuna kin amincewarsa ga lamarin ga wasu mutane nunin kin amincewar ma ya zamanto tilas ne gare su misali jami'an 'yan sanda jujoji da duk wani ɗan ƙasa tilas ne nasu wallasa sirrin lamarin yin laifin taka dokar a wani yanayi mai gabatar da kara zai iya tsarewa shi da kansa sa ba tare da an kai ƙara ba. A euh, fa'inta da sanin daga inda aka samu yin laihin taka doka, gimshikin shine hukumar koti. Ba wai ko da yaushe ba ne sabawar ke zama tara ta yi ga tsarin bibiyar hukumar ta koti. Zabi ne. An wanda ya fuskanci lamarin ya ɗau matakin kuma tana iya kasancewa wanda ya fuskanci lamarin ya ƙi fuskantar kai batun gaban koti. kenan kun ga tunda wannan tanadin na kundin shari'a ya yi ambaci a kai duk da janye karar da za a yi hakan bai sanya a tsayar da shigar aiwatawar shari'a da hukumar hukunci ta shimfiɗa. An gaje le public.